kai wa'an tanko da zuwa yawa ba da jiya ina nan kanar lafiya kai ne a kafe yanzu Allah sarki da zuwa ce ko kalam a lafiya kalam ko asibiti kasan ganin ku manya haka ba cika zagaye ni kuka yi wallahi wallahi ba cika dan share share ne eh yayi kyau ina mai gidan ne mai gidan yana falo yana falo a'a nan ne falon ne eh ina ai falo yana falo eh yawa ina kake rufi falon da kai na eh. a nan ai nawa ne yana falon sa can eh wallahi mu je mana mu je mana eh sai kai ka falon gurin sa ku gaisa eh, ai saboda haka ni na ce a bambanta daki saboda ke saboda yanzu irin sun zo sai a rasa inda za ku gaisa wallahi ga ga shi nan eh ba ku rabuwa da kiwon kaji ni to Allah na tuba wannan da ya kwa kwa da suke yawa cikin gida kafin ai ga ɗakin su can eh, eh, ka ga ɗakin kafin eh, can yawa nan ai falo ne wajen mai gidan ne Allah mai gida Mai gida? na a su zo a zuwa aka gaishe ka. Wala yi buru Eh barka ne Lafiya lau. Ya gari. Alhamdulillah. Madalla. Ah, ah, falon mai gidan naki ne? Falon mai gida ke kenan na. Falon nasa sunan falon Togo. Togo falo, Togo falo. Amma Togo ba ki kyauta ba. Eh, Togo falo, zai ban kyau. Ba ka jin daɗin kwanciya na? Kwarai kuwa da daɗi. Amma wani waje yanzu ko kare a kwantar a nan? Zan fito. Fito. Fito. Kar ka tura butar da haka. kaka tura butar taka fale tego fale kai gida mai dan tego fale wallahi wallahi ka ga nan shi ke mai kwanta lafiyar sa kana wai wai da hayaniya ba so ai ka ko a tashi tsaye ba dama kenan sai a lahira gaskiya ne a lahira a lahira ba kisan shekarun jin haɗu da shi wajen mai wa'azi eh, ƙwarai da gaske kafin ina da safin da samun irin mutanen da za su ci wuta mm. wallahi ba daɗi dai abin ba daɗi a ina hmm. <laughs> eh yawa dogo falo dogo falo dogo falo tsaya tsaya tsaya bari haike ka da Allah Kabai, kabai, kabai, kabai, kabai. Kabai girma mai gidan na ashi wannan ka auno min gyaɗa, dan Allah kai biya gidan binta mai kalwa ka bata wannan ara da muka yi nan na dafa biskin nan kaga biskin nan haka kai mai gida baka sai da mun shi akan kari ba ban gane kan kuɗin ba yanzu ba a tallan biskiya a shi da tallan rozo, in dai zai je ga ya saro har da zo ga ma ka san bawa mai kan waɗancan ne eh, eh, kullum yana kai shi ga ya sisari wallahi ana mar arha hmm? eh? wato aka ce sako makoko kwarai kuwa ko ba haka ba hmm. wato ya ta gulma na fara ga mai makoko ya ta gulma wuya da mai tana nan da kin san dai shi aure aure ne ko ba haka ba hmm. aure kuma da yake ganin sa ko da auren ta bishiya ne yau ba abun wasa ba ne a ah, ah, mu muka san haka irin abubuwan nan da yake wa mai gidan nan naki hmm. gaskiya bai kamata ba Allahu akbar almajiran da suke shigowa gidan nan bara in ma ba ku da yaran da za ku aika ki da so inda za ki aika yanzu ki ce wannan wannan kudin wai ki ce wai shine ki anan zai anan zai zauna irin ka kwana togo falo kenan togo falo sannan yanzu wannan mai gidan na arziki sun salle bai sun kai shi daki inda zai shi da zattin san kai shi daki da kai na an shakir wuta an kama amai da gudawa eh ina yar malamai in ɗibi cuta in kama amai da gudawa amai da gudawa ba ta kake amai da gudawa zan ɗibi wannan kai daki na ba zan haka ba ne fasi gai to me ba zan haka ba ne ashe ba a san lafiya ta ba a san lafiya ta shi malam ba a san lafiya ta ba zan haka ba ne shi malam to ni dai dina ta nan da ba malam babanki ne ah. ce lalle lalle lalle lalle in zama sami ki ya shaida maka cewa abin da duk cewa mai gidan nan ya ci iya tare da shi saboda haka lalle lalle ki gyara halin shi in ba haka ba kuma to ba shakka ba ce ba shi eh, eh, eh. ba ni ba shi to shi ba ba ya sani to wannan kuma na yana rana sani ne ba na gane yanzu na cire yan gulmana na cire manyan yan gulmana idan wallahi na tsarin ko ko ne ko ana da saboda ba ta san lafiya ta mutum da lafiya ta an san ne na wannan da kai na ci na ko ba ko ko ya mun ji kana ko mun ji kana ana ki eh na inna an wallahi a garin ko nan nan ne kun san ba zai kwanta a ciki ba Allah kawai どうぞ。